ان تكفروا فان الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وان تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازره وزر اخرى ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون انه عليم بذات الصدور ya ku mutane idan kun wa ubangijinku to ku sani Allah mawadaci ne ga barin imaninku kafircinku ba zai cutar da shi ba cutarwar kafircinku kanku za ta koma kuma Allah bai yarda sa su kafirce masa ba kuma baya umartar su da kafirci saboda Allah baya umarni da alfasha da munkari idan za ku gode wa Allah akan ni'imar da ya muku kuma ku yi imani da shi to zai yarda da godiyarku ya ba ku lada wata rai ba ta ɗaukar zunubin wata rai daban a'a kowace rai tana rataye da abin da ta aikata sannan zuwa ga Ubangijinku shi kaɗai makomarku za ta kasance ranar alkiyama, ya ba ku labarin abin da kuka kasance kuna aikatawa a duniya, ya muku sakayya akan ayyukanku hakika shi mai tsarki ne kuma masanin abin da ke cikin zukatan bayinsa babu abin da yake buya a gare shi